alkali shin wani hurumi ne kotun tasi da yawo take da shi A hakikance kotu tana da hurumin shari'o'i da suka shafi kasashen su ko kasashe tare da kwamitin ko ma'aikatan kwamitin da kwamitin duka suna iya tuntubarta domin ta bayyana wani ra'ayi na tuntuɓa. kan wata hanya ko kuma kan wata fahimtar wani kundi kan wata yarjejeniya misali kafin jiran aiwatar da wata kotun shiga tsakani tunda yarjejeniyar ta kafa wata kotun shiga tsakani kotun kuma tana da hurumin shiga shiga tsakani a gai cewa kotun shari'a ta sai da yawo tana da hurumi game da abin da ya shafi tauye hakkin ɗan adam wa ke iya kai karar kotun kuma ya ya kamata ya yi kowane mutum da ya mallaki hankalinsa yana iya tuntubar kotun domin ya nemi hakkinsa ana iya tuntubar kotun a kowane lokaci ko da shari'a tana gaban kotu amma a sani cewa bukatar da ke tuntubar kotun ba za ta kasancewa ba a sirance dole a san wane ne mai karar kuma tuntubar kotun yana iya yiwa ta hanyar bukata. Ta yaya ne ake naɗa alkalin da ya kamata su gudanar da aiki a kotun na Sidiyawo? Zaben alkalai da za su zauna kotun shari'a ta Sidiyawo na gudana ta hanyar zagaye ma'ana ƙasashe goma sha biyar da ke kunshe da Sidiyawo za su ganin an raba musu wasu kujerun alkalai bayan wa'adin shekara hudu ya kamata a zaɓi alkalai bisa jerin sunaye na 'yan takarar shekara guda uku da kowace ƙasa za ta aza bayan an yi wani tankaɗe da rairayi na cikin gida kuma alƙalan da aka zaɓa daga cikin gida za su je hedikwatar ƙasar da ke rike da shugabancin taron shugabannin ƙasashe da gwamnatoci nan ne ake zaɓen guda daga cikin 'yan takarar uku kotun tana kunshe da alƙalai biyar da suke da ƙwarewa ta fiye da shekaru 20 da suke nuna ɗiyauci kuma taron shugabannin ƙasashe da gwamnatoci yake zaɓen su a tsawon wa'adi na shekaru hudu ba tare da an maimaita ba. shin ana iya ɗaukaka ƙara dangance da hukuncin da kotun ta sidiyawo ta yanke hukunce hukuncen kotun shari'a ta sidiyawo ba za a iya ɗaukaka su ba hukunce hukunce ne da ba a tada su domin kotun ba ta da wata kotu da ta wuce amma idan ka gano da wani abu sabo bayan yanke hukunci ana iya sake duba wannan hukunci a nan kotu tana iya dawowa domin duba sabbin abubuwa. Studio Ghana.